Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomal da kuma niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne sarfi Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagarin na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim ka almasi Garba. Jiya Asabar an hallaka mutane akalla arba'in da shida akasari 'yan Iraki masu ziyarar ibada yayin da kuma wasu 120 suka samu raunuka a Dimashku babban birnin kasar Siriya. a wasu tagwayen hare-haren bama-baman da aka kai wani wurin ibada hotunan da aka ɗauko na wurin da abin ya faru na nuna motocin bas-bas na masu ziyarar ibada ɗin da suka yi raga-raga sannan nan da can kuma ga tarkacen gilasan ido da takalma da wayar salula da karyayyun kujeru duk sun yi jina-jina nan take dai babu wanda ya ɗau alhakin kai wannan haran to sai dai ƙungiyar isis da wasu ƙungiyoyin sunni masu tsatsauran ra'ayi sun sha ƙaddamar da irin waɗannan hare-haren a baya kan wuraren ibadar 'yan shi'a a ƙasar ta siriya da kuma iraki mai makwabtaka da ita ciki har da wasu hare-hare biyu da aka kai na bai ɗaya da suka yi sanadin mutuwar mutane sha biyu a wani masallacin da ke bayan birnin dimashku a wani al'amari kuma na daban ji asabar ɗin shugaban siriya bashar al-assad ya ce sojojinsa za su ci gaba da kai farmaki kan kungiyar isis har zuwa tungarta ta raƙa da wato duk wada cewa kishiyar siriyar wato kungiyar dakarun kurdawa mai samun goyon bayan amurka na shirin kai gagarumin hari kan tungarta isis ita ma wani ɗan kutse goye da wata jaka wanda ya haye shingen farko na fadar white house ya duro an kama shi da kusan karfe 12 na daren ranar juma'a a harabar fadar ta shugaban amurka da ke birnin washington dc jami'an tsaron amurka sun kama mutumin ba tare da wata turjiya ba kuma sun bayyana shi da jonathan tran dan shekaru 26 da haihuwa mutumin milpitas ta na jihar california shugaba donald trump wanda al'amarin bai addabe shi ba ya ce matashin na fama ne da abin da ya kira damuwa bai dai da wani tarihi na aikata laifi a wani rubutaccen bayani mai magana da yawon hukumar tsaro na ciki martin uh, mulhalan ya faɗi ji asabar cewa babu wani abu mai haɗari cikin jakarta tran kuma babu wani abin tayar da hankali da aka gano a yayin da aka karaɗe harabar fadar da bincike nifa abokin shugaban ƙasa ne mun yi da shi zan zo da matashin ya gaya ma dogarawan tsaron fadar kenan ya ƙara da cewa haya katangar na yi to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc jam'iyyar su firaministan indiya narendra modi ta baritiya janata ta yi gagarumar nasarar zaɓe a jihar uttar pradesh da ke arewa mai matukar muhimmanci abinda ya ƙara ma shugaban na indiya ƙarfin gwiwa a tsakiyar wa'adin shugabancinsa wannan jiha wadda ta fi kowace yawan jama'a a ƙasar inda jam'iyyar ta bjp ta yi galaba kan jam'iyyar eh, samad wadi mai mulkin yankin ita ce ta fi muhimmanci cikin dukkanin jihohi biyar da suka gudanar da zaɓe cikin 'yan makonnin nan ina mai godiya har cikin zuciyata ga mutanen uttar wannan wata nasara ce ta tarihi ga jam'iyyar pjp nasara ce ga ci gaba da kuma ingantacciyar gwamnati a cewar modi modi da kansa ne ya jagoranci yakin neman zaben jam'iyyarsu a uttar pradesh din ya yi alkawarin daɗa ƙarfafa tattalin arziki yana kuma mai kare hana amfani da takardun kuɗi masu daraja sosai da aka yi ta takaddama a kai har wasu ke ganin ma hakan na iya sa matalauta su ƙi zaben jam'iyyar a jihar da ke fama da talauci. mataimakin shugaban amurka mike pence ya yi kira ga 'yan kentucky da su goyi bayan abin da ya kira yakin da ake yi a majalisar tayar amurka na sauya dokar bangaren lafiya na kasar da wani kudurin dokar da jigajigan 'yan republican ke gabatarwa masu zanga-zanga na adawa da kuma na goyon baya ga aniyar 'yan republican ɗin ta yin fatali da kuma maye gurbin dokar sauƙaƙa sukunin samun lafiya ko affordable care act da turanci wadda tsohon shugaba barack obama ya rattaba hannu sun hallara a tarurrukan da pence ya yi a louisville birni mafi girma a jihar ta kentucky shugaba donald trump da mataimakinsa pence da kusoshin jam'iyyar republican na fuskantar adawa daga jam'iyyun biyu a yunkurinsu na tallata shirin sauya dokar bangaren lafiyar wadda aka fi sani da obamakiya wadda aka fara aiki da ita tun a shekara ta da goma. jiya asabar an hana ministan harkokin wajen turkiya meflu kasofsoglu sauka a ƙasar netherlands a ci gaba da fuskantar adawa da turkiya ke yi a yayin da take kamfe a fadin kasashen da ke cikin kungiyar tarayyar turai shugaban turkiya rajab tayyip erdogan ya yi matukar yin allah wade da al'amarin yana mai bayyana takwarorin turkiya na neto ɗin da gyauran 'yan nazi wanda shine karo na biyu da ya kwatanta ƙasashen turai da ke kungiyar tarayyar turai ɗin da 'yan nazi Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu mu sai a gyara zama, ga sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagar na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu sauran masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Kamar yadda wata gilba za ku kasa ji ba cikin labarai ranar Laraba ta makon jiya aka yi bikin ranar mata ta duniya ta wannan shekara wadda yanzu fiye da shekaru ɗari ake wannan biki. Duk da haka masana suka ce babban abin da ke hana mata ci gaba a ko'ina a duniya musamman a yankin arewacin Najeriya shine rashin ilimi. Kamar yadda tsohuwar ministan ilimi Farfesa Rukayya Turfai Ahmed ta gaya wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari albarkacin ranar mata ta duniya ta bana abin da ya fi kawo matsala da ya sa ba a ci gaba nan ba su wuce abubuwa guda biyu ko uku ba hmm. kaga na farko rashin ilimi na 'ya'ya mata musamman har yanzu idan ka duba ka ƙididdiga ka ga yaran da ake da su da yaran da suke karatu za ka ga duk da haka dai ba a kai yadda ake zato ba bare in ka shiga ƙauyuka makarantun ma aure gaskiya har yanzu babu su yarinya ta gama firamare iyayen sun yarda ta gama to ba ma sakandaren da za ta a wani gurin Dan haka sai ka ga abin da ya kaman ba a ci gaban sosai ba to kuma na biyu shine talauci akwai fama da yanayin halin tattalin arziki kasa da ba mata kaɗai ya shafa ba har da maza amma dai mu abin da ya shafe mu a wannan rana shine na matan kuma matan mun ga sun fi ma maza talauci a yanzu to idan ba an haɗa ƙarfi mazan da matan da malaman da sarakan da kowa da duka al'umma a haɗu in ba haka ba gaskiya kamar yadda muka hasashen ai nan da shekara ɗari ma ba lalle a samu ci gaban da ake sa rai ba. Wataƙila fahimtar haka da kuma jin yadda ake ƙara yin kiraye-kiraye ga gwamnatoci a kowane mataki kan su ƙara azama kan harkokin ilimi Gwamnatin jihar Katsina a baya na ta ba da sama da naira miliyan hamsin domin a tallafa ilimin ɗiya mata. Gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Musari ya ce za su kashe mafi yawan kuɗaɗe na wannan jiha a ɓangaren ilimi. Mu dai abin da muke da shi tsarinmu na ilimi shine za mu kashe mafi rinjayen kuɗi a sashen ilimi. Bara mun kashe kashi 22 bisa ɗari na kasafin kuɗinmu. a bara intervention wato sa hannu a primary education kawai abinda mun kashe ya kai about 3 billion a primary education a secondary education mun kashe about 2 billion duk abinda muke yi muna rehabilitating da constructing new classrooms and dormitories domin akwai overpopulation amma we cannot address uh, mai addressing issue na overpopulation sai ma mun gyara makarantun sun yadda suke ma yanzu ba makarantu ba ne. Mai girma gwamna kana nufin kenan idan na zagaya lungu-lungu da sako-sako na faɗin wannan jiha ga waɗannan kuɗaɗe da kashe a waɗannan makarantu. Duk abin da muka ce mun yi mun kalubalanci kowane irin mutum ya ce ba a yi ba. Muna da ba ward ɗin da a ward ɗin nan ɗari uku da sittin da ɗaya bayan da ba mu yi aikin primary education ba. Kuma duka boarding secondary schools namu na mata in particular yanzu abin da ya rage mu yi na mata ba su wuce hudu ba ko biyar. Amma duka inda boarding yake da nan maza da abin da muna over 20 boarding schools and then Allah da by end of this year karshen wannan shekara dukkan sai mun complete rehabilitation nasu kuma mun kara musu dormitories saboda wani dormitory din da aka yi shi da mutum 72 kaje a kwamitin 100 yara Za ka je ka samu aji akwai ajin da ke da ɗari biyu wannan shine picture din hajiya binta abba dutsen ma ita ce mai ba gwamnan jihar katsina shawara a bangaren ilimin 'ya'ya mata ta ce gwamnan jihar katsina yana ba su ƙwarin gwiwa tallafawa ilimin 'ya'ya mata a jihar duka kwanan nan ma ba a fi sati biyu da suka wuce ba wanda ya ba da tallafi ma yara mata waɗanda ake zakulowa daga rural areas waɗanda ba su da ƙarfi amma gashi sun gama secondary school kuma buƙatar tamu shine yaran su samu ilimi ba wai a ce an basu ko su tallafa ya ba da tallafi na dubu hamsin hamsin ga waɗannan yara wa'anda suka kai su dubu ɗaya da ɗari da hamsin an ba da tsantsagwaron kuɗi da ya ba da miliyan hamsin da biyar domin a ba su wannan tallafi don su samu ƙarin ci gaba da karatu na gaba da secondary school. akwai wani tsari shi wanda mai girma gwamna na mana bayani za a bi ƙauyuka domin tallafa ma iyayen yara musamman su matan don su kawo 'ya'yansu makaranta wani ƙarin haske zaki mai sauraro. Eh, to ai akwai tsare-tsare da yawa wanda shi mai girma gwamna ya fito da shi wanda za a taimaki iyaye mata domin su bar yaran su tafi kaga akwai tsare-tsare na ba da bashi wanda aka fito da shi wanda za a ba su na a kungiyance wanda mun ma babba da forms din an babba da ma mutane muna ma roƙon mutanen su ma dawo da forms din domin a ga cewa an yi process na ba su kuɗaɗen ana so a ba su annan kuɗaɗe domin su yi sana'o'in su ƙananan sana'o'in su da suke yi wanda shi zai hana su so ce bari su sa yaran talla kuma sannan yanzu muna kan aiki na kokarin um, fiddo um, conditional cash transfer wanda za a samu yara daga kowace local government um, yara dubu biyar ne za su yi benefitin kaga duka baki ɗaya state ɗin za a samu 170,000 pupils kenan waɗanda za su yi benefitin daga wannan ah, program za a ba su nawa nawa ne su iyayen nan wannan horon da na ga yanzu ana yi eh za a rika ba su dubu biyar biyar ne alhaji isa yusuf funtuwa ya ce duk da wannan tallafi da gwamnati take badawa yayi na wa ilimin 'ya'ya mata rikon kai na kashi ilimin 'ya'ya mata mafi yawa matsalar da ke faruwa shine daga wayewa na kawunan iyayensu domin iyayensu ba su ɗauki ilimin yaran su mata ba da mahimmanci kamar ilimin maza saboda haka sai su fifita 'ya'ya maza su don kwafar da 'ya'ya mata sun manta da cewa 'ya'yan nan mata da maza gaba ɗayansu dukkansu ɗaya ne a ɓangaren ilimi kuma dukkansu ɗaya ne a wajen ci gaba a matsayinka na masanin harkokin ilimi akwai shawara ko kuma ta yaya kake ganin za a shawo kan waɗannan matsaloli to shi maganar ilimi a kullum ba ya fi ƙarfin mutum ɗaya kamar kan ɗaki ne ya fi ƙarfin hannu ɗaya ɗauke shi ya ɗora sai dai a yi mai taro ya taron nan ya zanto gwamnati iyayen yara masu kuɗi ko masu hannu da shuni wa'insu organization na cikin gida da kuma na waje duk a tattaru. Zaradin Sani Funtuwa sashen Hausa na murar Amurka daga Katsina a Najeriya. Domin inganta rayuwar mata wata kungiyar farar hula mai fafutuka kan ilimin lafiya da ɗiya mata da ake kira Nigerian Abar Reproductive Health Initiative ta kira ga 'yan Najeriya uwaye su ƙarfafa 'ya'yansu mata gwiwa wajen neman ilimi domin inganta rayuwarsu ta kowane fanni. Jagoran kungiyar a jihar Kaduna Malam Kabir Muhammad Abdullahi ne wannan kira a tattaunawa da ya da wakilin sashen Hausa Iliya Kure. To ilimin ya mace abu ne wanda yake tun fil azal an riga an nuna ma al'umma da kuma abin al'umma ga baki daya muhimmancin cewa a ilmantar da yamace mace because a dalili ko shine ya mace ita ce farkon malamin da duk wani tarbiyya sai ya mace in tana da shi za ta iya baya wa 'ya'yanta idan kuma allah ya bata iko ta samu halin samun ilimi ta addini ko kuma ta boko yakan inganta irin yanayin rayuwar 'ya'yanta to wannan yana nuni ga mahimmancin da cewa duk ya mace idan ta sami kyakkyawan ilimi ko ta addini yawanci za ka samu cewa tarbiyyar 'ya'yanta yana bambanta da wanda ke ba su samu tarbiyya ba ɗaya kenan na biyu idan ta sami ilimin boko kenan in allah kuma ya bata iko take abin ta kasance cewa ta yi tsawon karatu kuma ta samu irin sana'a yawanci kuma a wannan za ka samu cewa ita ma takan iya yana ikan inganta rayuwarta da yake za ta samu kuɗin shiga kuma tana iya samun jari kuma tana iya wasu aikace-aikace kuma tana iya aikin ko ta gwamnati ko kuma ta aikin aiki dai. wanda yake dalilin haka ta sami irin kuɗin shiga wanda ke da wannan ta kan iya taimakawa a iyalinta <clears throat> to wannan duk ya mace da ta sami haka mu kuma irin a cikin alƙaluman bincike yana nuna cewa macen da ta sami ilimi ta kan bambanta da macen da bata samu ilimi ba farko wurin kiwon lafiya idan ka ɗauki kiwon lafiya in kuma ka ɗauki bayanin da alƙalman bincike da suka nuna na abu da ake abin wani nazarin da aka yi na ma'aikatar kidayen al'umma na Najeriya ga baki daya wanda ake aka sani da National Population Commission ko kuma mpopsi da kuma wannan kida abin nazarin kundin tsarin nazarin ana kiranta da Nigerian Demographic and Health Survey wanda yake yana nazari kan lafiyan al'umma da kuma wasu aikace abin wasu al'amuran al'umma wanda ya shafi irin yadda suke zuwa neman biyan bukata kan abu da ya shafi lafiyarsu misali akwai zuwa asibiti don awo zuwa asibiti don haihuwa da kuma zuwa asibiti don shan magani magunguna wasu akwai cikin magungunan da ake zuwa a sha hadda na tazaran haihuwa to wannan kidayen da aka yi da kuma nazari da aka yi sai nuna cewa duk mace idan ta sami ko da irin a karatu ne na islamiyya ko ta boko a mataki ta farko a primary level kenan za ka samu cewa ta bambanta da wanda bata ta yi karatu ba wurin kusantan asibiti don awo da kuma kusantan asibiti wurin haihuwa haka ma idan akwai bambanci kuma sosai tsakanin wanda yake ita ma ta zuwa ta je mataki na biyu wanda yake ta je secondary school kenan ta kan za ka samu cewa wa'annan wanda suka je secondary school kuma wanda suka je university ko kuma higher education za ka samu cewa su kuma a ra'ayi sun fi kusantar asibiti zuwa awo dalilan fahimtar mahimmancin zuwa asibiti da kuma sun kan iya kwato 'yancinsu wurin mazajensu wurin tabbatar da cewa mazajensu sun ba su goyon baya na zuwa asibiti kenan a cikin maganganun da suke da kuma mushawarar da ake a cikin gida sukan iya jan hankalin mazajensu wurin ba su gudunmuwa da kuma taimako da kuma goyon bayan zuwa asibiti za ka samu kuma cewa duk namiji da ya auri mace yawanci zaka samu cewa mijin da ya auri mace eh, irin macen da ta yi karatu shi ma ya yi karatu wani lokaci kuma aka samu cewa ya ma fi karatu amma shawarwarin da ake a cikin gida idan mace ta yi karatu yawanci ita take ɗago zance wurin abu da ya shafi lafiyan gida irin abincin da ake ci a gida da kuma tsaftan gida da kuma wasu abubuwa wanda yake ya shafi al'amuran rayuwa da lafiya da kuma ah, ci gaban cikin gida da kuma 'ya'yanta. Sai fa an fahimci inda matsala take kamun a nemi hanyoyin yin gyara. Masana sun hakikanci cewa ilmi ya samu koma baya ta ko ina a Najeriya musamman a arewacin kasar; To ko me yasa haka kuma ina mafita? Wani ƙwararre ta fuskar ilmi kuma tsohon malamin makaranta Abdul, Abdulrahim Umar Sanda ya zanta da Sani Shu'aibu Malumfashi kan wannan batu. gaskiyar magana eh, kowa ya sani harkan ilimi a najeriya yanzu hususan arewacin najeriya yana cikin matsala babba da koma baya babban abin da ya sa kuwa dattako da aka sani na shugabannin da to yanzu fa ba shi mu lokacin da muka yi makaranta 1960 zuwa 1970 shugabanni na wannan lokacin suna da kula sosai suna yin duk abinsu da amana zan ba da misali lokacin da aka gina sultan bello primary school a nan anguwan sarki akwai captain school ita captain school lokacin na 'ya'yan sarakuna ne da manyan ma'aikata da ma turawa wanda suka zo aiki to da aka gama gina sultan bello sai premier samud bello sardaunar sokoto ya ba da umarni cewa a ɗebo dalibai daga can ita capital school a kawo su nan sultan bello a haɗa da yara waɗanda suke makwabtan wurin misali kamar su anguwar kanawa ita kanta anguwar sarki anguwar doki a bakwa anguwar shanu har da su kawo don aka kawo su aka cakuɗa su ana koyar da su a wannan lokaci alhaƙiƙa 'ya'yan minista ilimi na wannan lokaci alhaji isa kaita su ma sun zo nan sun yi karatu da kuma makarantar da take nan kusa da su watan LA anguwan sarki. Matsalar yanzu shine sai aka raba waɗanda suke da alhakin kula da ilimi 'ya'yansu ba sa makarantun gwamnati sai ya kasance su suna makarantar kuɗi. 'ya'yan talaka ne kawai suke zuwa makarantun gwamnati daga nan da abubuwa suka lalace saboda rashin sa ido a misali an yi wani gwamna a nan jihohin arewa wanda an ce shi ya buɗe makaranta a wata ƙasa yana zawarcin abokanan shi gwamnoni da sauran manya dai masu kuɗi suna kai 'ya'yansu can kuma alhali shi yana da alhakin ilmantar da miliyoyin yara da suke jiharsa daga primary zuwa secondary har ma gaba ma da nan to irin waɗannan abubuwa gaskiya suna ɗaya daga cikin matsaloli wanda yake in ba da tako to ba fa yadda abubuwa za su gyaru yaya za a yi gyara a wannan al'amari yadda za a yi gyara ina tuni da cewa lokacin da gwamnan jihar kaduna na yanzu malam nasiru ahmad ɗan rufa'i a lokacin kamfen ɗinsa na ji da na. ya ce 'ya'yan shi za su shiga makarantu na gwamnati in aka yi haka wannan shine duk wanda yake da ruwa da tsaki a harkar ilimi hususan su jami'an gwamnati to za fa su sa ido in ko ba haka ba gaskiya bayan da za a yi a ce za a sami wani gyara a wannan to ta wajen sigar koyarwa tsantsa na san can shekaru baya za ka ga cewa ɗan firamare daga aji uku ya iya karatu da turanci kuma yana iya karatu da hausa wato da yake ba an zama ɗaya ba sai ga wasu wanda ba su da kaifin basira sosai amma duk da haka suna iya karanta harafi sannan kuma su karanta shi da sautinsa in banda a kwanan nan da aka samo kungiyar rana suka ɗan fara wani gwaji na karantar da rubutu da karatu dalilin wannan an sani a doka na ilimi na ƙasa akwai tanadin cewa daga naziri zuwa aji ɗaya na farko na biyu na uku na primary school harshen da za a koyar harshen da ake amfani da shi a nan ko abin da ake ce ma harshen uwa to amma sai ya kasance yanzu iyaye su abin da suke so yaro yana zuwa makaranta a maida musu shi bature a dare ɗaya wanda yake ko ba zai yiwu ba a dukkan kasashen da suka ci gaba in an lura duka da harsunansu ne suke koyar da ɗalibansu to mu kuma akasin wannan ne saboda haka in ba a bi wannan doka na harshe ba ba ma sihirin da za a yi a fita daga wannan so dole ne a dawo a ci gaba da abin nan bin doka yadda ya kamata shin a wancan lokaci da kuka zo yaya yadda ake kula da malamai suke tun daga wajen tsara darasi da kowane malami ya kamata ya yi na kullum a lokacin nan kowane malami ya san abin da yake yi kuma shugabanci hawa-hawa kowa yana aikin da ya kamata yi zan tuna eh, babban jami'in ilimi na kaduna a lokacin nan ah, wani minista allah magani hmm. kusan in ce duk mako sai mun gan shi a makarantar nan suna zuwa kowane lokaci kuma suna duba malamai saboda duk malamin da ba a duba shi a auna abin da aka ga yake yi to gaskiya samun biyan bukata ta wajen aikin shi gaskiya zai yi wuya Rediyo ya taka muhimmiyar rawa a ci gaban ilmi a zaman wata kafa da take taimakawa aikin malam. Daya daga cikin waɗanda suka yi aiki a wannan fannin ilmi tun a zamanin rediyo talabijin Kaduna yana NBC Mr. Fidelis Kai Gamma ya zanta da wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kona kan wannan batu albarkacin ranar rediyo da aka yi bikinsa a baya-bayan nan. Kana ɗaya daga cikin waɗanda suka fara aikin wato koyarwa ta hanyar amfani da rediyo a arewacin Najeriya. Kuma kwanan nan aka yi bikin ranar radiyo ta duniya. Wace irin rawa radiyo ke iya takawa ga aikin malanta? Well, the educational broadcasting on radio Koyarwa ta radio hanya ce ta tallafa wa malamai. over his job but to assist him samun nasarar fahimtar da ɗalibansu the children uh, effectively hanya ce ta kuma ilmantar da ɗalibai har ma malamai kansu educating the students and even the teachers Uh, domin masu uh, tsara uh, shirin su ma kansu horarrun malamai ne da ke da sani a fannin aikin radio sukan kuma yi amfani da basirarsu wurin ilmantar da mazauna karkara a duk faɗin ƙasar nan to idan muka dubi rawa da kuka taka a tsohuwar tashar nbc kaduna kana ga al'umma ta amfana daga wa'ancan shirye-shiryenku? well kwarai mun yi tasiri domin in ka duba da muka fara kumbo kumbon radio na makarantu na uh, amfani ne da babban batirin moto don samun makamashin gudana an sami matsaloli da dama da wancan batirin don batirin kan mace kana samun wutar lantarki don caje shi abu ne mawuyaci amma da ƙananan kumbo-kumbon radio suka bullo jama'a na samun sauƙin yawo da radio'insu ba ma a aikin aji kaɗai ba suna iya zuwa ko'ina da kumbon radio wannan cigaba ya haifar da sakamako mai gamsarwa ga wannan aiki namu na koyarwa ta radio a najeriya To ganin akasarin jama'ar ƙasar nan mazauna ƙarƙara ne, wato wurare da ake ma rashin wutar lantarki. A ganin ka ya yi a sake farfadowa da wannan shiri na koyarwa ta radio? It is very very possible with the Uh, educational yana yiwuwa in kai la'akari da ƙwarewar akasarin malamanmu na yanzu eh, hakan zai sauƙaƙa horar da su wurin amfani da radio don koyarwa. Masu aro da wannan Allah ya mu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yadda sa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da aka saurara da kuma cuba Hiro Diodo ne wanda ya daidai sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon. kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. To a takaice jiya asabar an hallaka mutane akalla 46 akasari 'yan iraki masu ziyarar ibada yayin da kuma wasu 120 suka samu raunuka a Damascus babban birnin kasar Siriya a wasu tagwayen hare-haren bama da aka kai wani wurin ibada. wani ɗan kutse goye da wata jaka wanda ya haye shingen farko na fadar white house ya duro an kama shi kusan da karfe 12 na daren ranar juma'a a harabar fadar ta shugaban amurka da ke birnin washington dc jami'an tsaron amurka sun kama mutum ba tare da wata turjiya ba kuma sun bayyana shi da jonathan tran ɗan shekaru 26 da haihuwa mutumin milpitas na jihar california shugaba donald trump wanda al'amarin bai addabe shi ba ya ce matashin na fama da abin da ya kira damuwa bai dai da wani tarihi na aikata manyan laifuka jam'iyyar su firaministan indiya narendra modi ta bharatiya janata ta yi gagarumar nasarar zaɓe a jihar uttar pradesh da ke arewa mai matuƙar muhimmanci da ya kara ma shugaban na indiya karfin gwiwa a tsakiyar wa'adin shugabancinsa yan kuntiki wato mataimakin shugaban ƙasar amurka michael pence ya bukaci 'yan kintuki da su goyi bayan shirin da ake yi na samar da sabuwar doka kan ɓangaren lafiya masu mu anan muke kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarfila